bauta yake ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ina mai kaskantar da kaina a gare ka Allah ka bani ikon aiwatar da al'amurana akan doron addinin Islama Allah taimake ka a yi haƙuri irin ga a yi haƙuri a yi mana adalci shi muke nema Allah taimake ka sarkin noma adalci kuma a gaban sarkin kake faɗa wannan magana a yi maka adalci to ba nake Malam Hamza. Allah taimake ka. Ka sani cewar wannan abu da ake nema ka bayar dole ne sai ka ba da shi. Don haka ba shawartar ka ake yi ba, ba kuma roƙon ka ake yi ba, umartar ka ake yi da dole ka ba da shi. Ba haka nake. Allah taimake ka. Duba da yanayin damuna wannan da ta haife mu. Kowa zai mai shaida. Wannan abin da ya faru kowa ya shaida cewa mu da da ta zo wannan ba ta zo mana daɗi ba yanzu Allah taimake ka in aka ce kowa abin da ya saba bayarwa zai kawo kamar na da to wallahi na tabbatar maka duk wanda ya haka abincin da ya noma wallahi ba zai shekara guda ba sai dai je awo Allah taimake ka amma na adalci kaga dakata ba mu damu da cewar ka shekara kana cin abinci ba don haka duk abin da ka sani ka tattaro ka kawo shi Amma daga daɗe. Ai duba, daga nan ka ba shi gan zurfin ruwa ba, Allah ya taimake ka. Wallahi wani adalci, a taimaka mana. Malam Hanza, yanzu me martaba kake gaya wannan kalaman na cewa ya maka adalci? Lalle talaka wuyan ka ya kauri. Ai Allah ya baka nasara talaka sai ka tankwara shi wannan in baka tankwara shi nan gaba sai ya dame ka a ƙasanka. Ka tankwara shi Allah ya taimake ka. Hatta gado idan an raba sai mai martaba ya fara ɗaukan nasa. tukuni saurin magada za su zo su ɗauka a nan haka wannan tsari ike babu kuma mai canja mana haka kuma za mu ci gaba da yi sarkin dogarin a tafi da malam hamza a ɗanɗana masa azabar da babu wani ɗan adam da ya taɓa ɗanɗanarsa a wannan nahiya domin ya zama misali ga na gaba an gama ranka da dai wannan shi ne irin adalcinka a yi godiya sarki noma a yi godiya sarki noma godiya nake godiya nake shuka za ka yi anan ko kome? A'a. Kuɗi na zan ɓoye. Kamar yaya? Me yasa za ka ɓoye kuɗinka anan? Sana'ar rake nake kuma na ci riba ina so in ɓoye saboda akwai abin da nake so in siya nan gaba. Wannan tunanin naka bai kyau ba a matsayinka na yaro ya kamata a ce ka gyara. Waye baka jarin sai da raken? Babana ne. Mahaifinka ne baka jari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 ta ɗauki cikinka tsawon wata tara tana wahala abinci ba kowane take iya ci ba saboda kai bayan ka fito abincin kai da kake ci daga jikinta kake tsotsa kake ci kake koshi bayan ka fito haka ta ta wahala da kai ta yi ɗawainiya kai mata kashi kai mata fitsari ka wahalar da ita idan ta samu abinci in ba ganin ta ka koshi ba ita ba za ta ci ba tun da ka tashi kai wayo kake ganin mahaifinka kullum sai ya fita nema saboda kai ya ɗinka maka kaya ya sa ka a makaranta yau gashi ya ɗauki jariya baka kuma ka samu riba kake so ka ɓoye saboda wace bukata ko me kake sanyi idan ka kai wa iyayenka na tabbata Karshen ta abin kai zaka ci ribarsa iyaye ne kaɗai suke so ɗansu ya fi su a rayuwa bai kamata su kuma 'ya'yan kullum su kallon iyayensu a matsayin koma baya ba da haka ka ɗauki kuɗin nan ka kai musu su sa maka albarka na tabbata dukkanin burukanka na rayuwa za su cika ba su da dogo bukata irinka su yanzu kai ne a gabansu ka zuciya ka tun daga ƙuruciya insha Allah har zuwa girmanka za ka yadda rayuwarka za ta yi albarka iyaye ba abin wasa bane duka abin da ka nema ka rasa idan ka ga iyayenka insha Allah suka sashi a gaba sai ka ga bayansa Allah ya maka albarka Na gode malamin Allah ya yarda ba zan sake haka ba. Allah ka hane na kaucewa hanya. Ya Allah. Saurin me kike ina zaki je? Yau ni ma ina san na shiga cikin gari ne domin na zaga. Ina son a isar da sako na gurin mai martaba. Zaki je ki zaga gari. Gaskiya wannan bukatar take. Kin san tana da wahala a biya miki ita. To amma me yasa ranke daɗi? Ni 'yar sarki ce. Ji nake kamar na fi kowa. Mutane suna shiga cikin kasuwa su je su sayayya wasu har barin ƙasa suke yi amma ni kullum ina zama a guri ɗaya gaskiya na gaji gaskiya ba zan ɓoye miki ba ke kanki kin sani da a ce mahaifinki ya kasance adalin mutum da ba zai taɓa jin tsoron ki je cikin gari ki yawo ki shakata yadda ya kamata ba amma abin da yake gudu ya same shi shi yake gudu kada ya same ki shi yasa yake hana ki fita ni dai gaskiya ina son a bani wannan dama ko da shi ne na farko kuma ya zama na ƙarshe shikenan kar ki damu zan faɗa masa sako ne kika faɗa kuma za a isar masa Allah ya ƙara lafiya na gode amin kake damu Assalamu alaikum. Alaikum assalam mahe. Ya na haka dawo. Mm. To, Nufinka haka siyar ko me? Eh na siyar. A'a, haba dai. Duk wannan rake haka siyar? Mm, na siyar duka. To, eh, har nawa aka yi muga? Hariban nawa aka samu daga kuɗin dubus haka? Ɗari takwas. Ɗari takwas ba. Ka ko dai wani ne ya baka ajiyar kuɗi. Gaya mun gaskiya ɗan albarka. To ai ni tunani na bai fa ake samun ribar naira ɗari a kai ba amma har ɗari uku a kai mahe. Amma ka tabbata naka ne? Mm. Ko dai wani ne ya baka ajiya gaya mun gaskiya ɗan albarka. Gaya mun gaskiya ɗan albarka. Eh, nawa ne. Allah. Allah. To to Allah ya sa albarka mahena. Allah ya sa albarka. Amin. Eh, Allah sa albarka a cikin neman. Kuma shine haka iya kawo kuɗin gaba ɗaya baka dan aje wani abun ba? Mm. Allah sarki hera. Shi yasa zakin ya kira ruwa dan butar. <laughs> Yanzu ka sanya za a yi? Bari in ajiye. babanka ya zo sai in nuna mishi na san shi ma zai ji daɗi. Mm. Yaro na mai tsuciyar nema. Ai ta kula kaji? Ka nemi halal ɗinka kawai. ba ruwanka da kowa ka ji ko mm. Allah maka albarka mm. yanzu zaka koma gora ken ne koko ne zaka huta eh zaka huta gaskiya ai an yi kokari to ka san jiya za ka yi gidan su dan jummai zaka je harko mun aran madan bace mana da mu sauri dan albarka Allah da dai ma albarka a'a Allah ƙara buɗe yaro mai zuciyar nema Allah ya sa albarka da rarrafe yaro yake tashi wai hariban ɗari uku ikon Allah ke ta Allah ƙara kare mun kai ɗaɗa sai luba ta ce za ta je bayan gari za ta sha iska kamar yaya duk faɗin gidan nan bai ishe ta ba sai ta tafi tana yawace yawace a gari bayan kin san cewar ina da magauta da yawa wanda su inda a ransu ne da ba ni ne sarkin garin nan a yanzu ba to don haka ba inda za ta je ban yadda ta fita ba saboda makiyana da magautana za su iya kasara min ya idan da ba ka kasance a zalumin sarki ba da ba za ka taɓa jin tsoro yarka ta je cikin jama'a ta yi mu'amala ba da ka kasance mai adalci da ba za ka taɓa jin tsoro ka shiga cikin al'umma kai ma'amala ba kamar yadda su ma suke jin tsoron sharrinka to din nahiyar nan da waɗanda suke sama na da waɗanda suke ƙasa na akwai wanda ya kai ni adalci da za ki gaya min wannan maganin ni ko ina jin labarin sarakai masu adalci da suke shiga cikin al'umma su yawo a cikin talakawansu kuma 'ya'yansu suna iya shiga cikin mutane su yi ma'amala da su kamar yadda suka ga dama saboda su ba sa jin tsoron wani abu zai iya faruwa da su kuma hakan duk ya samu ne sakamakon adalci da yadda suka rike talakawansu kamar yadda ka sani haka kowa ya san kai azzalumin sarki ne domin zaluncinka ne ma ya sanya har ni na zama matarka ka san ina da manema amma ka yi amfani da ƙarfin ikonka ka yi ƙarfa-ƙarfa ka aure ni to ka sani allah shi ne mai ƙarfi kuma yana nan yana jiran mu a madakata duk abin da kake takama da shi wata rana zai zama tarihi don haka shi yasa dole ba za ka so 'yarka Da shiga cikin al'umma ba saboda ka san za a iya cutar da ita sakamakon zaluncinka haka kika ce to shi kenan ki gaya mata na batta kuma zan haɗa ta da dogarai da dakaru su ba ta kariya na ga mai taɓa ta a garin nan ka sani kariyar Allah ita ce abin dogara ba wai dakaru ba duk taƙamar wani mai mulki da izzarsa na wani lokaci ne ƙanƙani allah ne ya ba shi dama kuma lokacin da allah ya so hukunta shi tun a duniya sai ga hukuncinsa babu wanda ya fi ƙarfin allah mulkin allah shi ne kawai tabbatacce amma ba na mutum ba hmm. wata rana da ranka baka da iko ka yi abin da kake yi a yanzu wata rana kuma baka da rai sanda duk allah ya ga dama zai ɗauki ran bawa ko yana aikata abin alkhairi ko yana aikata sharri don haka ka yi ƙoƙari ka yi abin da za ka cika da imani lamaruzu duk ƙarfin ikonsa Allah sauro ya aiko masa shi ya gama da shi kin ga dakata da Allah ba na buƙatar waɗannan maganganun in dai su zaki dinga gaya mu to da Allah ki banni na huta That's it. That's it. ina zuwa ina zuwa shi so nake in fita kin tsaye da ni ban san me kike a ciki ba ka shirya so kai ne mana kin san na ai da gaggawa wallahi kuwa to um, wani abin arziki ne wai ka san abin da ya faru ne a'a sai ai gani na kina ta a'a Kuma ki da iya ɗauri. Wallahi, ‘yar gamun nan ka gani nawa ne? To, ikon Allah. Na ga ɗari takwas. Wata zakka ce muka samu ko kuma dai daga ina? <laughs> Wala ba wani zakka. Ni nawa ka ba wa mahe ne kuɗin wannan abin? Wai jarin raken shi? Eh. Ɗari biyar mana. taurari ba ce. aka kawo. Ye fatse? Wallahi kuwa. Wai kin tambaye shi kuma ya tabbatar miki duka ribar kin ne? Gaya ma da yake ɗaɗan albarka ana ta sami shi albarka yana fita riba ɗari uku. A ɗari biyar a samu ɗari uku? To alhamdulillah. To aini abin mamaki ba fa ya fara sai da raken nan ba. Ni da zato na riba ba ta wuce naira hamsin amma yau a ce an samu riba ɗari uku aikin ga abin da mamaki. Ai Allah kenan ai. <laughs> Allah ya dafa. kai a to lallai rake yi albarka idan ku har raken ɗari biyar zai iya bada ɗari uku ai ina zaton rake zai iya rike kowane irin mutum bai kamata mutane su ke ƙaramar sana'a ba domin kuwa a wannan in dai za a samu haka to wallahi ba yadda mutum ba zai rayu ba ni kin san ma me yafi mun daɗi duk ba wannan ɗin ba yadda yaron nan ya iya ɗauko kuɗin nan ka kacokan ya kawo su gaba ɗaya kina ganin dai zamanin nan da muke ciki yadda 'ya'ya suke ɓoye wa iyayensu samun su ko gani suke iyayen za su ɓace musu bayan kuma su fa iyaye kullum burinsu su ga 'ya'yan nan nasu sun ginu to duk ɗan da zai bakin cikin nuna iyayen shi samu ai yayi asara a rayuwa amma sai ki ga 'ya'ya suna ɓoye wa iyaye samu amma mu kin ga Allah ya albarkace mu da shi ya ɗauko gaba ɗaya ya kawo Allah don haka abin da za a yi kuɗin nan za a kasafta su kin ga ke za ki ɗau hamsin ni zan ɗau hamsin shi kuma za a samo masa banki yau yau ɗin nan zan samo masa banki ki fara masa tanadi dan gaba <laughs> eh a sa masa ɗari biyu a cikin bankinsa ɗari biyar kuma ta jari zan ƙara masa wata ɗari biyar ɗin aka ya zama dubu ɗaya. Hallau kuma? Tun da ah, riba tana zuwa haka ai ƙara ƙara bunƙasa sana'a ko? Allah sarki haka ne ko. Alhamdulillah kin ganin da wani lokaci ba mu san abin da Allah zai yi ba. Don haka yanzu ki adana su. Eh, abin na dawo da abin da ya kamata sai a mm-hmm. Albishir na gaba. Wai yana ina mahen? Na aike shi nan su ɗan jimmai. Idan ya dawo ki masa albishir. a yau yau din nan ba sai an kwana ba ya faɗa miki me yake so ko menene ni kuma insha Allah ne alƙawari zan yi masa shi jin daɗin wannan abin da ya Allah sarki Allah sarki insha Allah ka zan faɗa mishi to ai gara mu karfafa masa gwiwa yadda ya taso da nagarta sai ya ɗore a haka kin san so da yawa yara in ba a ƙarfafa musu gwiwa shi ke sa wasu sauka daga layi amma in aka faranta masa shi ma ya ji daɗi sai ki ga ya ɗore a haka don haka tabbatar masa ya faɗa miki abin da yake so Ana al'umma. Da haka ki adana su kafin in To. kuma ki masa wannan tambayar da abin da yace yana so ki sanar da to shikenan bari in hanzarta to to shikenan Allah ya tsare to fa sai Allah ya tsare Allah ya da kai lafiya amin amin a nan za a mun shimfiɗa. An gaba da ke. Kuma ina son a bani kuɗi daga ni sai hannu. To ni fara ki shi daɗi. Cewa ne a bani kuɗi daga ni sai hannu ko baki ji ba. bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah